واتقوا الله إن الله شديد العقاب Ubangiji ta'ala ce ya koɗa da imani kar ku halatta ce dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda Allah ta'ala haramta shi yana nan a haramun kada ka je ka aikata shi duk wani abu na alama na addinin Allah ka tsale shi karka saba shi sannan kada ku yaƙi a wato watanni masu sune su ne da zulhijja almuharram da rajab sannan kada ku taɓa hadaya wanda mahajjata suke sokewa ko suke yankawa aikin haji waɗanda ake ratayawa takalmi ko waɗanda ba a ratayawa sannan kada ku taɓa masu nufin ɗakin kaba domin yin ibada don aikin haji ko umra waɗanda suke neman falala daga wajen ubangijinsu shine arziki da kuma yarda Allah shi lada na aikin hajjin kuma idan kuka gama aikin haji ku je ku yi farauta duk da cewa da an hana ku mun yi bayani akan waɗannan ma'anoni da rabin wannan ayan ta kunsa ubangiji ta lati wala jarimannakum shana'anu qaumin an faddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kuma gaba ko kiyayyen da kafurai suke muku kafuran makka don sun hana ku shiga ɗakin kaba ku je ku yi tsawafi ku yi umra ya sa kuma ku zama ɗan ta'adda masu wuce gona da iri wajen ramuwa a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gargaɗin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada tsarewan kafuran makka da suka da suka yi musu na kada su yi umra ya sa kuma za su iya ramuwa a kan wasu mutane daban wanda ba su taɓa ko kuma su yi ramuwan da zai wuce gona da gini musulunci ba addini na ta'addanci ba wanda ya taɓa kama to za ka taɓa shi ne gurgurin yadda ya taɓa ka wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi amma wala in sabartum lahu khairul lisabirin idan mutum ya maka idan ka samu dama za ka iya yin daidai gurgudun yadda ya maka karama gurgudun yadda ya maka amma da za ka yi haƙuri kuma da haƙuri ne, wajen za a sayi sai yi ake mislu sakamakon mummuna mummuna irin sani kuma inda za ka yafe kuma za yana daga cikin manya-manyan wato al'amura kuma ni ta da alaikun ba ta zo alaihi bi isli ma ta da alaikun zuwa ne maka ta ta'addanci karama gurgudun yin zai maka to kada gaba da mutum ya sa ka wuce gona da iri wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam galibi idan kana jin haushin mutum ko in yayi maka wani abu to kokarin kake kamar ta sama da abun da ya maka to idan ka kara to ya zama zalunci kuma abun da ka kara ne sai dai karama gurgudun abun da ya maka idan ba za ka idan ba za ka iya ba bangiji ta ala ya kada ku zama yan ta'adda ko azzalumai saboda wasu sun taba ku ku dinga ke keta dokokin Allah dangane da wato ainihin al'amari wannan ayan hujja ce kan duk wani wanda yake ta'addanci da hujjar cewa an zalunce shi ba za ka ce a ai kai ma an zalunce ka ba wasu ne suka taba ku shi yasa yanzu kuke taba mutane a'a shi wanda ya taba kai shi za ka taba lokacin da ya taba ka kuma gurgudun yadda ya taba ba za ka wuce gona da ke amma ba za ka samu mutane kuma wanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba ka je ka jira musu kana kashe su ka ce ai wasu jama'a sun zalunce ka musulunci bai ita da wannan ba wannan ta'addanci ne saboda ubangiji ta ala ya ce wala taziru waziratun fizira ukhra laifin wani baya shafan wani idan haka ne kai ma in wani ya taba wani sai a zo a taba ka a musulunci addini musulunci addini na adalci wanda ya zalunce kan ma ba ya ka wuce gona da iri wajen ramuwa ba ballantana wanda bai zalunce ka ba don wani ya taba ka kace za ka taba wani wannan rashin sanin addini ne kuma rashin tsoron Allah ne ubangiji subhanahu wataala yace kada gaba da mutane ya dauke ku kuma ku zama can ta'adda kuna ta'addanci da hujjan cewa kuma an yi muku ta'addanci in an maka karama akan wanda ya maka gurgudun yanda ya maka kuma karka tsara ba yadda kuma shi in ma karama sama da abin da ya maka ba balle kana kuma ka je ka taba wani wanda bai ji ba bai gani ba amma daga cikin magabata yana cewa ma amanta man afallaha fika بمثل أن بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السماوات والأرض yace ba kai mu'amala da wanda ya saba wa Allah a lamarinka ba kamar kai ka yi wa Allah ke yi a cikin lamarin idan mutum ya keta doka ya ƙi jin tsoron Allah ya zalunce ka to kai kuma za ka masa mu'amala kar ka saba wa Allah wajen rama abin da za ka yi masa ko dai ka yace masa ko ka rama gurgudun abin da ya maka idan ka yi haka to kai ne wanda ka yi mu'amala ka iya mu'amala mai kyau kuma idan ka saba to ka zama ɗan ta'adda kenan ba kai ba adali bane zalimi ne adalci ko da sababinsa sa ne sammai da kasai suka tsaya ba don adalci ba da sama ta ruso akan mu kasa kuma ta kurma da mu amma ubangiji ta ala yana rike da su ba su kurma da mu ba ba su fado a mu ba saboda haka adalci ga wanda yake adawa da kai wannan tabi'a ce ta wato ainihin masu tsoron kuma abin da ake so mutum ya maka mummuna kai kuma ka masa ka masa kyakkyawa ittifa billati a hasan kai ka tunkuɗe mummunan da abin da yake mafi kyau ko ka yafe ko ka masa alheri wa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hasbin wato sai zama wanda yake gaba da kai zai ga yana soyayya da kai sai ka zama kamar dan uwansa ne makusanci saboda yana munana maka kai kuma kana kyautata masa babu wanda zai iya siffantuwa da wannan dabi'a sai mai haƙuri ba mai siffantuwa da irin wannan dabi'a sai wanda yake wato mai mai abin nan mai rabo babba a duniya da lahira saboda haka abin da ake bukata adalci da kyautatawa ubangiji ta'ala sai ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya a kan albirri wato shi ne aiki na gari wattakawa da kuma tsoron Allah wadda ta hawa ma'adar iski wani uzuwa kada ku taimaki juna a kan abin da ya shafi zunubi da kuma ƙetare iyaka albirru shi ne fi'ilul ma'amuri ne ka taimaka dan uwanka akan abin da aka umarci shi da shi su ne ayyukan alkhairi gaba ɗaya ka taimake shi akan a akan azuminsa kan zakkansa akan tauhidinsa A kan biyayya da yake wa iyayensa a kan kyautata wa ɗan uwansa kan biyayya wa mijinta a kan kyautata wa matarsa da makamancin irin wannan duk abin da yake na alkhairi ne ka taimaki ɗan uwanka ya yi shi haka nan kuma tsoron Allah kuma shi ne ka bar abin da aka hana ka taimaki ɗan uwanka akan barin sabon Allah kar ka karfafa shi akan wa Allah subhanahu wa ta'ala da kyautatawa al'umma ka taimake shi akan barin zalunci shi yasa ubangiji manzala ta sama ce unsur kafa zaliman aw mazlum ka taimaki dan uwanka ko azzalimi ne ko zalunta sai suka ce in an in zalunta sa ake mun san yadda za mu taimake shi za mu hana a zalunci idan kuma shi azzalimi ne za mu taimake shi manzala sama yake ka kama shi ka rike hannunsa ka hana shi zalunci idan ka yi haka ka taimake shi domin zai ba za a masa hukuma irin wanda ake yi wa azzalumai ba kaga ka taimake shi a duniya da lahira sannan yace bangide ta Allah yace kar ku taimaki juna akan abun da yake na sabon Allah shine al-ithm abun da yake na laifi shine barin wajibi kar ka taimaka mutu akan barin sallah ko barin azumi ko barin zakka ko barin kyautatawa al'umma ko barin kyautatawa iyaye kar ka yadda ka taimaka masa akan wannan domin laifi ne sannan karka taimake shi akan wuce gona da iri wato shine aikata munanan ayyuka karka taimake shi akan wannan kar ka taimake shi akan ta'addancin da yake yi akan sata akan fashi da makami akan zaluntan bayan Allah da yake yi wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum na kar ku karkata zuwa ga wadanda suke azzalumai sai wuta jahannama sai ta shafe ku saboda haka wannan ka'ida ne duk wani abun da zai taimaka akan alkhairi akan kyautatawa akan da'awa Allah ta'ala to wannan taimakon ana maraba da shi amma duk taimakon da zai saba wa shari'ar Allah to ba a yadda ka taimaka wani a kansa ba za ka taimake shi akan wata bukatar sa wanda take ta ta haramun ba don ubangiji ta ce, wala ta'awanu alal ismi wal udwan yasa duk wani abun da za ka yi ka taimaka wani ya aikata haramun ko sayar masa abu da za ka yi in ka tabbata cewa haramun zai aikata da shi to haramun ne ka sayar masa ya halatta ka sayar masa inabi ba in ka san zai giya da shi ya halatta ka sayar masa dawa in ka san giya zai da ita yalanta ka bashi hayan gida idan ka san zinaje zinaje zai dinga a gidan yalanta ka bashi wato hayan gida ya zo yana sai da giya a cikin ba duk wani abu na sabon Allah to kar ka sayar masa kar ka taimake shi kar ka masa dakon giya daga wannan garin zuwa wannan gari domin ka taimaka a kan ashariya kar ka masa dakon makamai don ya je ta'addanci da hujjar cewa ai kai biyan ka zai yi idan ka yi haka ka taimaka a kan ta'addanci ubangiji subhanahu wataala zai kama su akan wani saboda haka ka'idan ne kullu ma yu'addi ila al-haram fa huwa haram duk abin da zai kai mutum zuwa ga haramun to haramun duk abin da zai taimaka wajen aikin alkhairi kuwa wannan abun shi ma alkhairi ne ka'ida da malamin fiqh suka sa kan wannan wanda ta kunshi duka bangarorin guda biyu shine al-wasa'ilu da ha'a kamun mafafi hanyoyi da ake bi wajen yin abu to suna da hukuncin abin da ake so kai idan haramun ne za a aikata to hanyar da za a bi kafin a je haramun din ma haramun idan abu ne na alkhairi za a aikata hanyar da za a bi a je wannan wurin shi ma alkhairi ne akwai dada a cikin wa sa'ilul akami kalma qafihi wa kun bi hadha hukm lil saboda haka karkar da ka dauki hanya ta ainihin wato haramun ko taimako na na haram. hadisi ya tabbata a musnad na bazzar da isnadi hasan mazala ta sama ce addalu ala alkhairi ka fa'ilihi duk wanda yake nuni akan wani abu na alkhairi to kamar mai aikatawa idan ka kudaitar da mutum ka aiki alkhairi ta yi, za a ba ka lada kamar yadda za a ba shi idan ka nuna masa aikin alkhairi ya yi, za a ba ka lada kamar yadda za a ba shi in ka taimake shi kira aikin alkhairi kai ma za a ba ka lada kamar yadda za a ba shi lada manzo Allah sallallahu ya faɗa ga hadisin muslim ingantaccen hadisi yake man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu ila yawm al-qiyamati la yanqutu zalika min ujurihim shay'a wato duk wanda ya kira mu ya kira mutane zuwa ga shari'a to za a ba shi ladan waɗanda suka bi shi akan shari'ar nan har duniya ta tsaki kuma ba tare da an tauye wa wancan lada ba idan ka faɗaitar da mutum akan aikin alkhairi ko ka kira shi zuwa ga aikin alkhairi to in za a ba shi lada dubu to kai ma za a ba ka lada dubu ne aikata idan mutum dubu ne haka za a ba ka ladan nan dubu sau dubu saboda haka babu abun da yake da yawan lada kamar nuna wa mutane ayyuka na na alkhairi sannan ce man da'a ila balalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu mithlu athari man tabahu yawm al-qiyamati min ghairi an yanquta bi asami shay'a duk wanda ya kira mutane zuwa ga fata kuma za a rubuta masa alhaki na adadin waɗanda suka bi shi kan wannan katan a duniya ta tashi ba tare da an ture alhakin wani ba idan ka nuna mutane hanya ta barna hanya ta sabon Allah hanya ta bid'a hanya ta shirka ta bata ta suka bi to duk wanda ya aikata wannan aiki in za a bashi alhaki dubu to kai ma ka za a rubuta maka wannan alhaki dubu idan su dubu ne za a rubuta maka alhaki miliyan da dubu so dubu da haka sai mutum ya ji tsoron Allah ya daina kiran mutane zuwa ga fata ya daina nuna mutane hanyar fata ko taimaka musu abin da ya shafi hanyar fata ubangiji ta ala ce wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga dukkan wanda ya saba masa tsoron Allah shine yake hana saba wa ubangiji subhanahu wataala duk wanda akwai tsoron Allah a zuciyarsa to zaka ga addinin sa yana tafiya daidai yadda ake kuma shine babban jari da mumini yake da shi kana ka da wani jari da ya wuce tsoron Allah jarin ka na kasuwanka wanda neman abincinka wannan dun nafila ne ka kula da jarin ka na tsoron Allah karuwa yake ko rabuwa yake idan karuwa yake ka tsara himma idan raguwa yake kuma ka kama kuka ka koma zuwa ga Allah ta'ala domin ya karu wani yake ya kudin marko fa'idati wa mali wa taqa wallahi aw da man taqa zaka yi mutum yana cewa jari na kaza ne na ci riban kaza yau na ci riban kaza yake to tsoron Allah shine fiyayyar riban ka baka da wani jari da wuce tsoron Allah baka da riban da yake tsoron Allah wannan shi zaka fara dukawa abin ka fara duba da yake shigo maka yaya ainihin wato jarin ka yake Allah mai tsananin hukuma ne ga dukkan wanda wato ainihin ya saba masa sai dai idan ya tuba koma zuwa ga Allah sai Allah ta ce ko iman alaikum حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنطلقة والموقودة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما نسيتم وما ذبح على النصر وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله غفور رحيم ubangiji ta lace kurrimat alaikumul maitat an haramta muku cin mushi waddamu da shan jini wa da khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bihi kuma an haramta muku abun da aka daga murya aka ambaci wani Allah da shi da aka zo yankan sai aka ambaci Jesus ko aka ambaci gunki ko wani malami ko shi wal Atu an haramta muku dabban da aka shaƙe ta har ta kusan mutuwa wal mau'uzatu da dabban da aka jefe ta ko aka buge ta har ta kusan mutuwa wal mutarajjiyatu da dabban da ta gangaro daga sama ta fado har ta kusan mutuwa wal nadihatu da dabban da yar uwanta ta soke ta da kafunta har ya zamana ta kusan mutuwa saura kaɗan wa ma akala sabon da abunda wato za ko ka suka ci za ke ko damusa ko kura suka zo suka dinga ciccinye ta suna ainihin yagan nan su ya nan sai zama kawai saura motsi take ta kusan mutuwa dukkan wannan haramun ne ko da kun yanka ku ci illa ma zakaitun sai dai abin da kuka same shi da rayuwarsa yadda in kuka bar shi kila zai iya jinya ya warke in kuka yanka wannan za ku iya ci wato mai kai gargaran da za a ce wannan an cire tsammani zai rayu ba wa ma zuhi halan nusuli an haramta muku cin dabban da aka yanka wa gumaka ko aka ambaci sunan gunki aka yanka ko kuma an yanka don gunki ne shi ma kada ku ci wa an mu bil azlam an haramta muku ku nemi rabon ku da kyauro shi ne wani abu da suke na neman sa'a sai ka rubuta in tafiya za ka yi sai ka rubuta tafiya ka rubuta rashin tafiya ɗayan kuma ka rubuta ba kuma. in ka ɗau tafiyan ka ka abin nan ka nannaɗe ka wurga ka ɗauki tafiyan to akwai sa'a kenan in kuma ka ɗauki ba tafiya to ba sa'a in ka ɗauki ba komai sai ka sake maimaita Ina nan wurare na wato ainihin jahiliya Allah ta halace zalikun fitkun wannan fasikanci ne fita ne daga ɗa'ar Allah subhanahu wa ta'ala an haramta muku waɗannan abubuwan al-yawma isal ladina kafaru min dinikum yau ne fa kafirai suka ɗebe tamani za ku bar addini kun da tamanin za su iya muku wani makirti ko su zo su muku wani shigo-shigo ba zurfi ko su zo su ba ku a cewa kun yi rinta kun bar addini yau ka sun ɗebe tsammani don sun tabbatar da addini ya riga ya shiga zuciyanku ya zauna wala ta shahu da aka kan ku ji tsoron wa wa shauni ku ji tsoro na in ji ubangiji Ala. al yau ma akamaltu lakum kun yau ne na cika muku addinin ku in ji ubangiji Ala a ranan arfa tare da manzon Allah sallallahu alaihi a filin arba wa atmamtu alaikum ni'mati yau ne na cika muku ni'imata ita ce addini wa raditu lakum al-islam dina ne yarda muku da musulunci shine addini babu wani addinin da Allah ta'ala zai karba in ba addinin musulunci ba fa man turra fi mahmasati wanda ya shiga halin lalura fi mahmasatin a cikin wa bai tsanani ya samu abinci sai mushe gaira mutu janifin da ismin ba yana mai karkata zuwa ga laifi ba ba wai da gangan zai ci mushin ba lura ne za ta sa ya ci fa inna allaha ghafurur rahim Allah ta'ala ya gafarta masa cikin kawai rahimun ya ji tausayin sa ya ta masa saboda halin da yake ciki na lalura anan ubangiji ta'ala ya ambaci abubuwan da ya haramta mana da kuma rangwani da aka yi idan mutum ya shiga halin lalura Allah ta'ala ya ce hurriman alaikumul maita an haramta muku mushi abin da ake cewa mushe ne duk dabban da ta mutu da ra'in kanta ne ma mata har ba an fi ita da kanta ta mutu ba tare da an yanka ba ka kama eh, abin nan birgima tana ta motsa kafa har ta mutu ko ka zo ka samu ta mutu kawai ba ka san sau da ya sa ta mutu ba to wannan mushe ne haramun ne ko kuma wani ya buje ta wani irin duka har ya kashe ta ba ta hanyar yin ta ma'ana dai duk dabban da ta mutu ba ta hanyar yanka irin na musulunci ba to suna wannan dabban mutu ko dai ta rashin lafiya ta mutu ba a san mai kashe ta kuma ba ta guba ta sha ta mutu ko kuma a zo a sassare ta ko a kaɗe ta da mota ta mutu ko a buge ta ko ta shaƙe ta mutu ko a yanka ta ƙiya ko a fasa kanta duk yadda aka yi ba yanka ne irin na musulunci ba to sunan ta mutu. ko za ka idan ta mutu haramun ne a ci wannan dabban ta shiga cikin alkhaba'i wato abubuwa wanda suke na karanta masu cutarwa Allah ta'ala ya sani cewa dabban da aka yanka ita ce naman da yake da lafiya idan ka yanka jinin nan ya zuba to naman da ne ka ci da cutar da kai amma idan kuma ba a yanka ba sai ta mutu ba a yanka ba ko ta da jijiyoyin wuyan ta ba jini ya zuba ba ko to shakka babu wannan dabban cuta ne ubangiji ta ala ya haramta ta ta zama khabisa inda za ka ci za ta cutar da kai ka sani ko baka sani to dukkan abin da zai cutar da ɗan adam ubangiji ta ala ya haramta shi ya ci ko ya amfani da shi saboda ubangiji ta ala yana tausayin bayansa fiye da yadda suke tausayin sa in ka Allah ta lafi wala an taqatulu anfusakum kada ku kashe kawunan inna Allah kana bikum rahima Allah yana tausayi yace wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka kar ku jefa kanku a cikin halaka shi yasa duk abin da zai cutar da kai ko kana da aya ko baka da shi ko kana da hadisi ko baka da shi to wannan abun haramun ne yasa haramun ne ka sha guba haramun ne ka sha maganin tsira saboda in ka sha za ka mutu saboda me saboda zai cutar da kai kuma babu aya ko hadisi da ka haramta guba amma akwai ayan da ta haramta ka kashe kanka ko ka hada ka kanka ko ka cutar da kanka sai zama haramun ne kace to shi yasa mushe haramun ne saboda yana cikin al ba kamar yadda wasu suke cewa suka samu manzara sanar da ta sama suka ce rasulallah yanzu za a ci abin da ɗan adam ya kashe ba za a ci abin da Allah ya kashe ba wai shi mushe yankan Allah ne ba za a ci yankan Allah ba sai a ci abin da ɗan adam ya yanka ka ga rashin ganewa ne wanda wanda ɗan adam ya yanka ma yankan Allah ne Allah ne kashe shi wancan kuma ya mutu ba ta hanya ta shirya ba ba ta hanya ta lafiya ba yasa ubangiji ta lafiya haram ga mushe haramun amma an ware wasu dabbobi su kuma ya halatta a cikin su kamar dabbobin ruwa dukkan dabban da take rayuwa a cikin ruwa nan ne a ci naman ko da ta yi bumburu a saman kogi ko ka fito da ita ta mutu a sarari saboda ba ta cikin kogi nan ne kace kamar kifi sai dama ka je ka sai kifi da ransa ka zo ka ajiye shi a kwano har ya daina motsi ga mutuwa ne ko ka sassare shi yana motsi ya halatta take. saboda shari'a ta haram aka gada haka nan duk abubuwan da suke cikin wato ainihin ruwa sai aka yi saɓani ga dabbobi guda biyu ba, akwai insiyul ma'i da khinzirul ma'i wato ɗan adam ne ruwa akwai ta dabba ruwa kamar mutum take ko suka ce za a ce suka ce ba za a ce me yasa za a ce an halatta cin naman ruwa me yasa ba za a ce ba yayi kama da ɗan adam ai ba a cin naman ɗan adam haka nan alhanzir na ruwa alladin ruwan kenan wani suka ce za a ce saboda maza su ya ce halal ne cin dukkan dabbobi na ruwa wani suka ce ba za a ce ba ya yayi kama da da na gida saboda haka ba za a ce ba to sai mutum ya kiyaye waɗannan guda biyun kawai don fita daga shaka amma duk sauran dabbobin ruwa halal ne wa'un ka same shi akan ruwan ya mutu ko kai ka fito da shi waje ya mutu ko ka kashe shi a cikin ruwan ya halatta hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud da wani sa hadisi ingantacce daga abu huraira yace wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma' fa in tawaffa'na bihi atishna afanatawaffa'u min ma'i al-bahr ya rasulullah muna hawa saman koji a jirgin ruwa sai zama dan ruwan da ke tare da mu kadan ne in mun ce za mu yi alwala da shi za mu ji kishirwa kuma ka san ruwan kogi yana da kishiri ba za ka iya shan sa ba yace to za mu iya yin alwala da ruwan kogi shi ma mai tsarki ne maza su ma yake huwa tsahuru ma'uhu alhillu mai tafi ai ruwan kogi ne tsarkakewa ne shi ne ma nan a tsaho ne tsarkakewa ne ne tsarki ne mai tsarkakewa za ku yi amfani da shi kuma alhillu mai tafi sai ya kara musu wani ilimin da ba su tambaya ba yake duk abin da ya mutu a cikin kogi halal ne kawai ka kama ka ci ko ka san sunan dabbar ba kawai ka yanka yi ta cin nama ta halatta wannan hadisin hadisi ne ingantacce sannan haka nan an halatta cin fara ko da ta yi mushi saboda hadisin da manzala sama ke cewa uhillat lana maitatani alhutu wa jihar hadisin ja a ingantaccen hadisi manzala sama yace an halatta mana cin mushi guda biyu ne alhutu kifi wa jaradu da fara shi fara ba a ruwa yake ba kifi kai yana cikin ruwa amma fara ba a cikin ruwa amma ya halatta ne amma malikiya sun yadda za a ci amma suka ce sai yanka sauran malai suka ce ko ba a yanka fara ba za ka iya ci su ko malikiya suka ce sai ka yanka sau da haka yanka ka kawo fara ce ka kira yaran ka su rike maka ka nemo ka ka yanka ce ko ya ka nemo su matasa a karfi suke ce masa ya za a yanka fara in ka rike ta hannun gaba kawai shi nan. suka ce duk da haka za a yanka ya za a yanka shi ne ka yi kitibila ka kashe na kawai ko ka babban da hukumin ta tare da bisimila ko ka cire kan tare da bisimila ba da wuka za ka yanka ba amma na ce wani inganci ba sai ka gaba ko ka yi bismillah wa in ka tafi bara za ka iya za ka iya ci saboda hadisi ya halatta abu na biyu wa dama haramun ne ka sha jini ko ka ci jini jini yana iya shan ka kuma ana iya ka ko ba za ka kurɓi jini ba ko na ɗan adam ko na wani ko dabban da ya halatta a ci ta. ko ba an yanka ko kafin a yanka jinin da yake kuranya ka ɗaiɗe ka sha haramun ne ko kuma ka daskarar da shi ya zama kamar hanta ta gasa ga ci za ka yi kenan haramun ne akwai masu yin haka to haramun ne saboda ubangiji ta ala ya haramta shi to amma jinin da aka haramta a ci shine addamul marfu jini mai kuranya wato ba jinin da yake magani a jikin nama ba irin jinin da in ka sa nama a ruwa za ka ga yana kukuga ruwa na yin ja wannan ka ci kawai ba nan mana ba shi ake nufi ba aisha radiyallahu anha ta ce girka nama mu sufra wato kwalli katsin jini yana haurowa sama kuma mu dafa mu ci ba tare da mun yi inkari ba saboda ba shi ake nufi ba ana nufin jini tsantsansa wanda yake wato mai gudan mai abin nan mai kuranya kamar yadda Allah ta'ala ya kayyade wannan itilakin da yake jini kawai sai kayyade yake a suratul an'am yace qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa sun rijsun aw fisqan hilla li ghayri Allah ka tsaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ba abin da na samu na haramun cikin abin da aka min wahayi a ciki sai dai mushi haramun ne a mushi sai kuma jini masfuhan wanda yake koranya wato tsabar jini kenan ba wanda yake haɗe da haɗe da nama ba kana gasa jini kana hango nama na ɗan jini na ɗan kukuga a jikin nama ba matsala za ka iya ci amma shi jinin ka kurɓe shi ko ka tara shi ka tattarar da shi ka zuba shi wannan haramun ne na jaza ne baya halatta ubangiji ta lafi fa hu rijsun sunna jaza ne haka nan nama alhazir da sauran wanda za mu zo ba to kenan ba a shan jini ba a cin jini kuma jini na jisa ne kenan ba a sai da jini haramun ne ka sai da jini sai a mutum zai sai da jini kamar ya je asibiti ya ji a ɗabi dai da ɗaya ba shi dubu biyu ko dai da biyu a ba shi dubu biyu haramun ne kake ci to da jini na jisa ne duk abin da yake da jisa ne malamai sun yi ijimai babu sabani a tsakanin malamai haramun ne ka ci sa haramun ne ka sai da jini to da haka kenan idan mutum zai ba da jininsa asibiti sai dai ya ba har fi sabili lafiya amma bai halatta ya je ya sayar ba akwai wanda ya talauci ya dan buge su yau wuce ya to ya ja leda biyu a jikin su ya dan samu dan dubu biyar wannan haramun ne gara ma ka je kai dako ya fi maka alheri ka je kai aikin karfi lafi domin najasa ka fiyar jini najasa ne da nafi alqur'ani fa innahu rijisu najasa ne duk abu ne da yasa haramun ne a bai amma sai dai ka taimaka ka taimaka amma wanda ya shiga halin lalura in ya rasa mai taimaka masa da jini kuma ga nasarwa ya halatta ya don abdaruratu tubihu al-mahdurat lalura yana halatta abin da yake na wato ainihin na haramu ya halatta ka saya ba ya halatta ka sayar ba amma ya zama na za a kara mutum jini ba rasa wanda zai baki kuma ana ganin zai halaka shi nan ga na sayarwa sai ya saya saboda an shiga halin lalura amma kawai ta lalura ne da kai da za ka je ka kai da jini ba ko za ka kai dai ka bayar ka bayar fi sabilillah ubangiji ta ala ya ce wa lahma khinziri wato da nama da abin nan da naman alhazir shi ne naman alade shi ma haramun wato a nan Allah ta ya ce naman alhazir haramun ne shi ne wa lahwa izini ana nufin dukkan yanki-yanki na alhazir saboda galibi naman ake ci shi yasa aka haramta aka ambaci naman min babu idlaqin juz'i ne bi iradatul kulli a faɗi wani yanki ana nufin shi ana nufin gaba daya to da aka ambaci nama ana nufin fatan ma haramun ne kashin ma haramun ne jijiyoyin haramun ne kitsen ma haramun ne ba za ka ce a to bari in ci kitsen wato ainihin abun nan ba bari in ci kitsen alade ba shi tun da ba a faɗe ba ko bari in ci kashin alade su da ba a duk haramun ne kamar yadda na mushe haramun ne wannan ma haramun ne wasu sun zo sun tambayi manzon Allah suka ce su Allah, mukan ɗauki kitse na mushe muna shafa wa jiragen ruwa sannan kuma muna yin fitila da shi wato suna sai da shi sai a narkar da shi sai a je a yi abin nan a cika shafawa katakon jirgin ruwa don kar ya fashe sai a dinga sa fitila kamar yadda ake sa kanazir ana fitila da shi shin wannan halal ne ko haramun manzalar sanwa ya ce la karku ta haka kuwa haramun haramun saboda bai saboda wayo ne kai ya ce Allah ya cire wa yahudawa da aka haramta musu kitsin wato abin nan mai sunansa kitsin hakumi sai suka je suka narka da ji suka dinga sai da ji suna suna cin kuɗi ka ga nan sai suka ce ayan an haramta mana ci ne to bari mu je mu sayar mu ci kuɗi an haramta maka mushe sai ka ce bari ka sai da mushe ka rage asara ka ci ka ci kuɗin ka ga kai wa Allah wayo kenan haramun ne duk abin da aka haramta ka yi amfani da shi to haramun ne kuma ka sai da sai dai an halatta wani yin amfani da shi kuma ba a halatta ba to da haka mushe haramun ne ya halatta ka yi amfani da shi ba saboda haka nama alhantir da kitsensa da fatansa da kansa da komi nasa haramun ne saboda akwai cuta yana cikin haba'i akwai wasu ƙwayoyin cututtuka a cikin nama saboda haka zin mai cin wannan nama ya sani cuta yake ci kuma hankalinsa zai zama irin na alade za ga zin mai cin mushi ka lura za ga kamar wani dabba yake haka mai cin naman alade za ga bai da hankali bai da wayo ana gan shi kamar dabba shi yasa har nan ma ba kowa ne yake cin mushe da naman alade ba saboda za ka ɗauki irin ɗabi'an ɗabi'un cin waɗannan dabbobi shi sa musulunci ya haramta hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzala sama ya ce man da'iba bin da shir fa ka annama sabaqa yadahu fi lahmil khinzir wa dami duk wanda ya wasa da dara to kaman ya sa hannunsa ko ya rine hannunsa da naman alhanzin ne da jinin alhanzin haka jini ma haramun cikin dine ne shi shine kamar dido kamar karta wani abu ne da ana tace da shi kuma ana wasa da shi duk abin da ake tace da shi haramun ne kai kuma kai wasa da shi in kai wasa da shi kamar ka je ka cakuɗa hannunka ne da naman alade da jinin alade ka gana jin zane haramun ne to haka nan ba za ka yi wato wasa da shi ba to da haka kamar yadda ba halatta a yi tata ba halatta a yi wasa da kayan tata sannan hadisi ya tabbata a cikin sahihin muslim ko sahihul bukhari da muslim manzan sama ya ce inna Allah harrama bai alkhamri wal maitati wal khinziri wal afnani faqila ya rasulullah ara aiti shuhuman maitati fa innaha tutla biha sufun wa tudhanu biha julun wa yustabahu biha wa yastabahu biha an-nas qala la huwa haram an tambaye manzan sama Allah manzan sama yace Allah ta'ala ya haramta sai da giya saboda ai haramun ne na ya haranta sai da mushi ya haranta sai da alhanzir shi ne alladhi ya haranta sai da gumaka duk wayannan haramun ne a yi amfani da su da aka haramun ne a sai da su sai aka ce to ya rasu da lai aiki a mushin nan ana shafa a jirgin ruwa ana shafawa a jikin fata don ta laushi ana yin fitila da shi to yi hukuncin sai ce kada ku yi shi ma haramun inda an haramta shi an haramta amfani da amfani da shi gaba daya sannan ubangiji ta ala wa ma da li ghairi da abin da aka ɗaga murya aka ambaci wani Allah da shi wato da aka zo yanka maimakon a ce bismillah sai aka ambaci sunan yunki da sunan gunki ko aka ce bizo ko aka faɗi sunan wani wali ko wani shi ko wani dai mutum ko ma dutse aka ambata shi abin da aka ambata in ba Allah ba to an sa shi a cikin labari saboda yanka ibada ne yanka ibada ne ita da sunan Allah ake yin sa saboda haka idan an ambaci wannan abubuwan to kuma an ambaci wani suna daban ba na Allah ba an yi wa Allah shirka a wannan ibada ne Wani inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to da haka da sallah na da yanka na da abin da nake a rayuwata da ba musu jin Allah ne subhanahu wa ta'ala to da yanka ibada ne yi wa Allah shirka a cikin a cikin yanka to sai a tambaya idan mutum ya yanka dabba bai yi bismillah ba ya halatta ya ci ko bai halatta ba idan mantuwa tuwaye yi mafi yau malamai suka ce za a iya ci musulmi ne yanka dabba amma sai manta bai yi bismillah ba za a ci don abin da aka hana shi ne ka faɗi sunan wani abu daban nan ne kai wa Allah shirka amma idan ka manta ba ka yi bismillah ba ko ba ka amince sunan kowa ba ka yanka dabba to za a ci wannan dabban don ta gangan ne kuma ka bari ba mafi yau malamai suka ce ba za a ci ba amma imamu shafi ya ce za a ci saboda hadisin aisha radiyallahu anha tace ya rasulullah wasu mutane sababbin musulunta sukan zo mana da nama a gashi ko a jiki sai su kawo mana mu ba mu sani ba sun yi bisimillah lokacin da suka yanka ko ba su yi bisimillah ba to za mu iya cin wannan naman banzala ta kuma ya ce sammullaha fakulu ku ci ku ambaci Allah ku ku ci sammu an ba ku ku ce bismillah ku ci kawai kaga wannan bismillah ya ce cin cin ne ba ta yin abu kenan ko sun yi bismillah ko ba su ci ba za a yi sai zancen da ya fi zanci amma mustahabi ne kai bismillah in ka zo yanka in ka zo yanka dabba amma idan baka yi bismillah ba ka manta ko da gangan ya halatta a ce a shari'a saboda wannan hadisi na na Aisha radiyallahu anha to sai Allah ta'ala ya jero su dabbobi yake wal munhanika dabban da aka shaƙe ta da igiya misali igiyan da aka daure ta da ita sai shaƙe wannan dabban kawai da ka zo sai ka zo ka samu dabba tana harbe harbe wannan shaƙewan ya zarta makasanta bi ma'ana ya zarta makasanta in ka jale ta zuwa wasu yan mintoci za ta mutu ko ko baka yanka ba wannan dabban har ka taɓa ta ka jale ta ta mutu kawai in kuma ka yanka to ka taimaka mata ne ta na da wuri amma ba za ka ci ba wannan an haramta ita ce almokanika. wal mawqudatu da kuma dabbar da aka buge kamar a ce an buge ta da da wani itace ko an buge ta da mota ko jini ya faɗo a kanta ɗayan da idan ma baka yanka ba zuwa ɗan lokaci tabbas za ta mutu to wannan dabban ko ka ta ba za ka ci ba ko ka ko bismillah kai ka yanka ba za a ci ba saboda ai ta zai wannan abun ya zarta makasanta shi yasa idan ana tafiya a hanya sai mota ta buge dabba to ba wai sauri za a yi a kawo ka a kawo ka ba a'a a dubo ne yin bugewa kai idan bugewan da za a iya jinyan dabban da tashi sai kai kuma ka ga ba ka bukatar jinya za ka yanka ka sai ka yanka in kuma dabban nan ana tunani nan da ɗan minti kaɗan za ta mutu ba ya riga an kashe ta an riga an kashe ta mota ne kashe sai yanzu ka kanka ba ne domin bugun da aka mata ya riga zarta makasanta ko ka yanka ko kar ka yanka dabban nan za ta mutu da haka wannan ba za ka ba za ka ci ba ko kayan sa sai ka tare ta ta kare za ko ka ce ba mata ka kare ta amma ba za a ci naman ba to kuskure da ake shine da zara an buge a kawo ka a kawo ka sai ka ga an yanka kai ba a duba ma wani irin rauni ba ne wannan ita ce mawquta ita ma mushe ne ba a abin nan ba a ci wal mutaraddiyatu da wanda ta gangaro daga sama ko daga saman jini ta fado ko daga saman dutse ko daga ƙasa ta faɗa rijiya amma ta je ta jira wani da galibin so dai ba za ta rayu ba in an bata zuwa ɗan lokaci za ta mutu to ba za ka yanka ba kuma ita yanka ba za ka ci ba ta zama mushi sai ka bata ta karita amma idan raunin bayi da yawa ta yanda za a ɗan iya jinyanta kai kuma shi za ka tsaya kana jinyan akuya ko cibiya sai ka yanka kayan ka kawai shi kenan wannan ya halaka wannan haka da tabban da yar uwarta ta tunkure ta ta tunkure ta ta soke ta da kaho misali har ta cinta kayan cikinta ko ta kwakule mata abin nan Ko kwalwanta ta yadda dai ba za ta rayu ba da wannan dabban ba za ta yanka ba in ka yanka ma mushe ne kawai ka tsari ta ne amma dama tana kan hanya ba ka ne ya kashe ta ba wancan dukan shi ya kashe ta sai dai idan sukan da ya mata haka mata a wani bangare ne a kafanta ko wani bangare na jikinta yadda za a iya jinyanta ta rayu mafi rinjayar da so dai ba a zarta makasanta ba tana iya rayuwa sai ka yanka ta wannan za a ce wa ma akala sabu da abun da zakuka suka ci suka rike Da mun ce shi shine abu wanda yake da tika kuma yake tumbi wato zaki ya shiga musa ta shiga da dukkan dabbobi wanda suke farautan dabbobi dabba ne ta bi abin nan barewa ko gada ko akuya ko tinkiya kamar a ce zaki ko da mutane yana ta yagan naman ya yagi nan ya yagi nan har ya tsaye bin dabba ya ba kai cikin ko wuyan aka cinye amma dai tana nan tana ta motsi tana ta motsi bata gama mutuwa ba ba za ka zo ka kawo ka ka yanka ka ce za ka ce ba domin wannan zakin ya riga aka ce in an bata ma mutuwa za ta yi amma idan ture ta ta yi ta dan yaki dan cinyanta kaɗan wani bangare na dan ta wanda za ta iya jinya ta rayu sai ka zo ka yanka to wannan kan ya halatta ya halatta kaci ba ta daga cikin wato ma a kalar sabab to sai Allah ta lace illa ma sakai sai dai abin da kuka same shi da rayuwarsa kuka yanka shi rayuwar da zai iya tsorewa a mafi rinjayen da so kuka yanka to wannan ya halatta ku shi ne illa ma sakai sun a fassara da tafi nan Sai illa ma a zarar kumuhu mustaqirr al-hayati fa sakai sun sai abin da kuka same shi mai tabbataccen rayuwa sai kuka yanka shi to wannan kan za ku yi malamai sun yi sabani dangane da wannan istisna'i illa ma ta kai ko suka ce istisna'i ne mun kaɗi bai da alaka da na baya sai zama waɗannan dabbobin da aka buge kenan ko an zarta maka san su ko ba a zarta ba in kai ka bara ka ci wannan sun san anani a nan guri wasu suka ce istisna'i ne mustafidi yana da alaka da wancan karatu na baya sai zama idan kun same su da rayuwar su rayuwa mai iya ɗorewa sai kuka yanka za a ci amma idan rayuwar kawai saura ɗan kaɗan ta ƙari ba to wannan ba za a ci ba wannan fassara ita muka rinjara a kansa ne tafsirin muhimman kalmomin gaba ɗaya idan istisna'i ne mustafili abin da ake cewa istisna'i mustafili shine an kuna mustafna min jinsin mustafna min ya zama abin da aka toga shi yana cikin jinsin abin da aka faɗa a baya kamar ka ce ja alƙawmu illa zaidan mutane sun zo sai zaidu ne bai zo ba kaga zaidu yana cikin jinsin jinsin mutane to kaga illa ma zakaitum sai abunda kuka yanka to ne irin wa'incan dabbobin kenan ma'anarsa sai abunda kuka same shi mai tabbataccen rayuwa sai kuka yanka to wannan kan za a iya ci saboda istisna'i ne muttafi inda ce wal asri innal insana lafi khusrin suka ce illa alladhina amanu wa amilu salihati to kaga dan adam yana cikin azara ta ka to wanda suka yi imani ta aiki na gari masu imani da ake na gari suna cikin jinsi ɗan adam suna cikin jinsi na da cikin mutane ne aka waro su to wannan kaga istisna'i ne mustafili ne amma istisna'i shi shine an yakuna mustafna min gairi jinsi mustafna min ya zama abun da kawai ba cikin abun da aka amata ba kamar ka ce ja al qawmu illa himaran mutane sun zo sai jaki bai zo ba aka jaki ba cikin mutane kawai abin da nake son ka ce mutane ba sun zo sai dai jaki bai zo ba lakin nan himara da miyani jaki bai zo ba kawai ba ka ba kana nufin ka ware shi daga cikin wa'inda wannan shi ma akwai shi a larabci ya halatta amma dai wannan ba irin sa bane ubangiji ta lafiya ladina amanu la ta'khudhu amwalakum kun bi tsadiri inda an tijara kan an da mai ya kwanda ku imani kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da barna sai dai ta hanyar kasuwanci to kaga cin dukiya ta hanyar kasuwanci ba cin dukiya ta hanyar barna ba don wanda ana nufin karkar dukiyar nan uwanka ta hanyar sata ko ta hanyar kwace ko ta hanyar ta'addanci ya ka amma ta hanyar kasuwanci kake to kasuwanci ko cin dukiya ne da daɗin rai ki za ku yi ka bashi ya baka ka kaga wannan istisna'i ne munkadi bai da alaka da wancan kamar sabuwar magana ne kar ku ci dukiyoyinku da barna ta hanyar sata da kwace da da ta'addanci ha abin da ya kamata shine ku dinga yin kasuwanci ku dinga yin kasuwanci wannan cin dukiya ne da daɗin rai in dukiya ne da daɗin rai haka na cikin maganin larabawa an samu akwai irin wannan sai yana cewa wa balbatin laita biha anisu idan ya afira wa idan ki yawa gari za ka je ka same shi bai da mai wanda zai ɗebe maka cewa a ciki wato ba mutum a cikin gari sai ce sai dai kwakwa ne da fararen rakuma. duk ga kauna da farin rakumi ba cikin abin da ake ɗebe cewa da shi kenan baya cikin almustasna din da haka kenan wannan wata sabuwar magana ne mana ya zo garin ba samu ko mutum ne wanda za ka ɗebe kewa da shi in ban da fararen raƙuma da ainihin kwafa ne ba abin da yake gari kaga ana bayani ka ne kawai ba wai ciro ba kana nufin wai fararen rakuma da kwafa ne suna cikin mutane bane a'a ba cikin mutane bane da cewa kai illal majanin ba kowa a garin sai mahaukata to ga mahaukata suna cikin mutane kuma jinsin mutane kenan zance mafi inganci illa ma zakaitu manansa illa ma adaraktumuhu mustaqirral hayati fa zakaitumuhu kar ku ci wayannan dabbobi da aka buge ko aka shaki ko a suka gangaro daga sama ko ko zaki ya cinye su kada ku ci su sai dai idan kun same su suna matabbatar rayuwa kuka yanka wato suna da rayuwar da za ta iya tsorewa nan gaba a mafi rinjayen zato sai kuka yanka za ku ci amma in kun tabbata dabban nan kowa ya zai gani haba wannan kai ta riga ta kaji ba za ta kai labari ba to bai halatta ta yanka ba ina fata mun fahimta kuma waɗannan dabbobin su ne aka musu wannan hukuncin kar kai kiyasin su da wasu al-munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan niyatu wa ma aqala dabban da ta shaƙi dabban da aka buge dabban da wato aka abun nan ta gangaro daga sama dabban da ƴar uwarta ta tuke ta da kaho dabbar da wato zakoki suka cinye su ne wanda in ka same ta a halin da kawai kana ganin za ta mutu ne tabbas ko ka ta yanka ma in ka yanka ma ba za ka ci ba kaga sabanin dabban da ba ta da lafiya ka zo ka dabba ka lafiyar ta kalon ka bar ta ko ba ta ka zo ka samu tana harbiya ke za ta mutu ko ƴar kasanta lemo wuka maza maza ka yanka in ka kayan ka ta har ba jini ya fito to ka ci abin ka kawai don ba ta shiga cikin waɗannan guda biyar ɗin ba a zamanin manzana ta salma akwai ta baiwa tana kiwon dabbobi sai wata dabba ta zo za ta kasa ta nemi wuka babu sai ta samu dutse mai kaifi sai ta zo ta yanka wannan dabban ya ka gaya manzana ta salma fa dabba ta zo ba ta da lafiya za ta kasa a wurin kiwo wannan baiwar annan ta samu dutse mai kaifi ta yanka dabban manzana ta ma ya ce ku ci ma an harar dama wa zuka rasulullahi alaihi fa kun duk abin da yake da jini kuma an ambaci Allah aka yanka a cikin wani ba dole sai mu ba duk wani abu mai sai wannan shi ke dabban da rikin lafiya ne ya sa take shure-shure za ta mutu za a iya yanka ta amma in ya zama na kafin ka yanka ma ta gama shure ta kai ma ka sani kawai mushi ne ka yanka da ka yanka ba jini kwata-kwata ba wani motsi shi ke na wannan shi ma ya shiga cikin wayancan ta riga ta mutu kafin ka yanka ba kai ka kaje ba ala ne ka shabunta saboda haka ba za ka ci ba za ka ci wannan dabban ba ubangiji subhanahu wataala yake wa ma rubiha ala nusu da duk abin da aka yanka akan gumaka ko da sunan gunki ko kuma an yanka domin ibada don kan ɗauki gunki abin nan dabba ko akuya ko tinkiya ko rafi sai a yanka sai a je a wa gunki wai an ba wa gunki kyauta gunki kuma ba shi zai yi saboda rashin hankali ko kuma a bace sunan gunkin a yanka wannan duka haramun ne a ci da daidaita ba sannan sai ubangiji ta ala ce wa an tattaqasimu bil aslam haramun ne ku nemi rabon ku da Allah ta'ala ya tsada uku ta hanyar amfani da kyauro al shi ne kyauro ɗan uzara wato ne mutum ya samu wasu abubuwa guda uku kamar da malamai suka fassara abubuwa guda uku ne sai mutum ya rubuta is'al aikata wai na fi wani abu ne wani buɗe wani kasuwanci ko wani aiki sai ka rubuta aikata kar ka aikata sai ka bar ɗayan gindi idan ka naɗe ka warka za su sai ka zo ka ɗauka in ka ɗauki aikata za ka aikata kenan wai akwai sa'a idan kuma ka ɗauki za ka alkar ka aikata ba za ka yi ba in ka ɗauki wanda ba a rubuta ko ba sai ka sake gwada sa'a ka kuma wannan duk al'amura ne irin na jahiliya babu wanda ya san gaibu ya Allah so da ka abin da ya kamata shine ka yi tawakkali ga Allah ko ka istikara istikara manzon kuma ya koyar da istikara mai maimakon wannan abu wanda ake a zamanin jahiliya ina yin na tsuntsaye ma sai ka zo ka samu tsuntsaye sai ka kore su wajen sun yi gabar su tafiyar nan akwai sa'a ko abin da kai ne yi akwai sa'a sai ka yi sun yamma kuma babu sa'a kenan idan zo kai gabar da yamma suka tarwata kuma sai ka kaji jarabawa ba ka tare inda sa'a take ba to kai ta ka san kai ba kai ka san gaiwa zai na Allah ne kai addu'a Allah ya sa maka wani alkhairi kai tawakkali ga Allah za hadisi ya inganta ingantaccen hadisi a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da Jabir bin Abdullah ke kana yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna suratan min al-Qur'an manzon Allah yana koya mana istikhara kamar da ake koya mana sura na al-Qur'ani idan kana son zaka yi abu ka kasa gane alherin sa ko rashin alherin sa kai na bila raka'a biyu sai yi addu'ar istikara ka roƙi Allah ta'ala Yin alheri ne Allah ya tabbatar da shi in ba alheri ba Allah ya tabbatar da maka Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa astaghfiruka min fadlika al-azim Allahumma abana Allahumma in kunta ta'lamu أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي فصرفه عني وصرفني عنه wa qadariyar kai haifu kana kuma arziki kai addu'a istikhara domin ka Allah ta'ala ya zaba maka abin da yake na wato ainihin alkhairi amma kada ka je ka ce ka gwada sa'a wannan duk ne da ka je wajen boka ka ce ya duba maka akwai sa'a ko babu yanzu istikaran sai zama na ana zuwa wajen boka yi a ake istikara da su kuma alhalin duba za su maka idan istikara ne na shari'a to kai kaɗai ne za ka yi babu wanda zai maka kai ne za ka yi da haka idan wani zai maka to zai maka bokanci ne sai maka akwai sa ko ba sa sunan kawai aka canza in ga kuma kayi asaran kallolin ka sannan kuma kayi asaran wato ainihin imani ka manzo kuma yace duk wanda ya je wajen boka ya gaskanta shi akan abin da yake fara ya cewa alqur'ani dan ba wanda ya san gaibu sai Allah duk wanda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu kwana arba'in ba za ba za a karbi sallan ka ba to za ka duk abin da za ka kai tawakkali ga Allah wa ala Allahi falli mu'minun mu'minin su dogara ga Allah wai na abubuwa al'amura ne irin na jahiliya musulunci bai yadda da su ba idan ka fada cikin su kuma ka sa rayuwarka a cikin timuwa kawai za ka gano sa'a ta wannan bangare za ka ji wajen wani malam wani duba maka kowa ne duba maka to daga nan kuma ya za su ci kuɗinka rayuwarka za ta timote babu nutsuwa kuma babu tawakkali ga Allah kuma ba za ka cimma ka ba za ka shiga cikin damu Allah ta'ala ce zalikum fiskun dukkan wayan abubuwan fasikanci ne daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce al yawma ya ita na kafaru min dinikum a yau ne waɗanda suka kafurce suka tsefe kamanin za ku fita daga addinin za ku yi ta kun tabbata musulunci ya shiga wato ainihin zukatan dama su kafurai ai so suke musulmi su fita daga ne daga musulunci gaba ɗaya su zama daidai kamar da Allah ta ala faɗa cikin suratul nisa waddu law takfuru law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa sun so da za ku kafirce kamar da suka kafirta ku zama daidai wa daidai Me huce so yake ka zama dan uwansa bai huce sai ku shiga wata tare haka bana sare haka kafuri to kanka taba yadda da wannan kuma duk wanda musulunci ya shiga zuciyarsa to babu wanda yake ce loma shi ya fita shi daga musulunci yanda kafin ka samu musulmi ɗaya yayi rida ya bar musulunci ya shiga wani addini sai ka samu kafurai mutum dubu wanda suka musulunta suka shiga musulunci kullum kana ga mutane na musulunta amma zaune aka ce maka wani ya yi rita da musulunci shi ya sa herakla daga cikin tambayoyin da yawa abu sufiyan da suka je wajensa lokacin da musulunta ba yana so ya nuna cewa an zo da sabon addini manzala ya zo da sabon addini sai ce zan maka tambayoyi daga cikin tambayoyin ya ce daga cikin waɗanda suke shiga addinin muhammadu akwai wanda yake barin addini saboda kyaman addini baya son sa sai ta yawa babu amsa shine babu yake to na tambaye ka kace babu to haka nan imani in ya takuta da zuciyar mutum ba zai taba fita ba ba za ka taba jin kana kyaman addini ba sai dai son zuciyanka ya dauke ka kawai saboda son zuciya ba ka kuɗi ka bar addini musulunci ko wani abu daban amma ba wai kyaman addini ba in dai zuciyan ya riga ya in dai imani ya riga ya shiga ya shiga zuciyanka to saboda haka kafirai ai sun sani cewa maganar cewa musulmi su koma kafirci su bar addini su wannan bata taso ba sai dai za su yi musu tasiri su lalata musu wasu ɗabi'un su na addinin musulmi ka bar addinin ɗabi'an ka na musulmi ka koma wasu ɗabi'an kana na a musulmi ka wannan ka ana samun jima saboda rashin karantarwa ko rashin tsoron Allah amma dai a ce duk musulmi sun yi ridda ko mafi yawansu sun yi ridda ko a ce gari kaza yanzu an je sun bar musulunci za su shiga wato kiristanci ko ne addini da ba sai wuya ka samu amma gari guda da shugabansu da sarkinsu ana zuwa a da su gaba ɗaya ce mutum ɗari aka musuluntar ko ɗari biyu a gari kaza da su da shugabannin su gaba ɗaya su shiga musulunci wannan tun a farkon musulunci ana samu kuma har yanzu ma ana samu saboda addinin musulunci in ya shiga zuciyanka to babu bukatan ba ka ma tunanin wani addini daban ba za ka yi kudayin wani addini ba so da ka san babu wani addini wanda Allah ta'ala yake so ya yarda da shi in ba wannan addini ba da kisa Allah ta'ala ce kula ta shahun mafiyonu kar ku ji tsoron kafiran nan ku ji tsoro na kawai ba su isa su fitta ku daga musulunci ba sun fitta tamanin za ku bar musulunci ba za ku kasance irin su ba saboda haka kar ku fita daga musulunci a suratul baqara wani ta'ala ce wa iyaya farhabun ku ji tsoro na ni kadai ya sake faɗa ma da yake fala takshawun nasa wa khshawni kar ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na ba wanda ya sai cutar da kai ku ji tsoro ne yake sake ya bar addinin ba shi ya sa addini na gaskiya amma ina gani akwai ni kafiri da zai iya cutar da ba wanda zai iya cutar da kai sai abin da Allah ya kaddara ma ne same ko duk duniya sun to da aka ka addini ka gamgam ka rike koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ke sa ka shi ne wato ainihin daukar kanka in dai musulunci har yana cikin zuciyarka da kuma ba za a zo a samu kana su tafi da addini ka ba amma bai shiga zuciyarka ba wannan kan za ka iya rita ma ka bashi dama bai riga ya shiga cikin zuciyarka ba wani ta Allah ya kara mana imani da tsoron mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akan بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله wannan mai tambaya yake cewa malam tsoho ne suke da shi wanda a bara ya yi azumi na wasu 'yan kwanaki amma bana bai samu ya yi azumi ba sam yaya za su yi da azumin bara da kuma na bana yanzu kuma baya cin hankali su na

To zai iya azumi ba sai a dinga ciyar masa kowane rana ce mugu ya balle sana ma in bai san inda yake ba kan ai kaga ba yadda za a yi azumi na eh wanda yake cewa malam an yi magana akan raba riba na kasuwanci jiya to malam asara fa asara idan aka yi waye zai yi asara yana magana akan mubaraba da aka ce ka kawo kuɗi wani ya tura idan aka samu riba sai a raba muka ce wannan halal duma da malamai zai yi ma a haka to sai sai idan an yi asara wa zai dauka dukkanin ku biyu za ku dauka da mai kuɗin da wanda yake kasuwanci duk asara ta shafe su to sai a za a yi mai kuɗi a tsara ta mai aiki a tsara ta tsara ta shafe shi don yanzu aka yi kasuwanci da aka baka lissafi ya ka samu an faɗi dubu ɗari ba za a ci gaba da kasuwa idan aka ci gaba da kasuwa sai aka zo aka samu an ci dubu ɗari biyu yanzu dubu ɗarin nan da aka ci riba a wannan watanni ko shekara sai aka ci dubu ɗari a cikin ɗari biyu na a cika ta kwarkwani kaga kai ma a ƙara ta shafe ka don ka sha wahala na dubu ɗari wannan baka ci riba ka ba wannan dubu ɗari kuma sai a yi ba to da aka sai an cika ta wannan gurbin asaran kafin a riba riba a nan gaba shi za asaran ta shafe ku gaba ɗaya ba za a ce mai jari yanzu da yana da miliyan ɗaya yanzu dubu ɗari tara ne jarin sa sosai kuma a zuwa samu dubu ɗari uku kuma a riba ta kuma tare da kai ba a kai ba asara ta shafi ba kamar da asara ta shafi wato ainihin mai jari to kaga idan aka ce ba wanda zai asara a ciki to wannan an koma a riba ke shi mai kuɗi da zai asara ba ko an yi asara mai aiki dole ya biya shi kaga ka in an yi asaran dubu ɗari sai aka ƙara maka dubu ɗari ya ka riban dubu ɗari ne to da haka inda za ka ci riba to za ka ɗauki asara al'umma bil kuɗi alkaraji min zaman duk wanda zai ci riba to ni zai da asara shi ma mai aiki yana cin riba ya dauki asara mai kuɗi yana cin riba shi ma zai dauki asara ya ce malam ka ja hankali wani abokina da muke tare da shi a nan a yanzu haka yana nan shi Allah ya yi masa hali na yin aure amma malam ya ke aure amma kuma fa yana zina sosai yace yana nan ana malam don Allah ja hankali da Allah saka da alheri to muna roƙon Allah ta ala ya shirye shi don gidi ta ala ya halatta aure ne domin kar a je a fara cikin fito saboda haka aure shi ne mafi alkai Allah ta ya ma sharar shabani manin sada a min kun za a saka da sabo inna rabbu lil basari wa asal lil fahmi kuma ne sadi fa da yake so inna lahu bida du ya kuma ta sa ku yi aure da me aure shi ne ka karin sai idan kuma ka kare farjin ka ba ka fada a ba duk wanda zai iya ba bai da kuɗin aure ya je ta asibiti da ka haramu ne wanda da kake aikatawa kana shi da kanka a cikin halaka kuma auren nan zai wuya a ce wai talauci ne ya hana mutum yin aure har zuwa wani lokaci a idan har ya kai ga za ka yi zina aure ya zama wajibi a kan kuma maganan ka zaɓa ce wanci ko ƴar wanci duk bai taso a wanka ko da ka je ka yi auren gwargwadon halinka a kocin ka ba ta dubu hamsin ma wallahi za ku yaure akwai daurorin da ya ka bata dubu hamsin za yi ta shi ne komi da komai nasa sai ga gare ka kai dakon sati biyu sati biyu ka je kasuwa kana dako ba za ka haɗa dubu hamsin nan za ka haɗa to za ka kaje ka yi aure kuma su ma ya ce tun musulmin da yake son ya yi aure don ya kame Allah ta'ala da taimake shi haƙƙun alallahi hakki ne ga Allah da abin da Allah ta'ala ya tura wa kansa cewa mutum uku zai taimake su daga cikin akwai annati yuridul afa mai aure wanda yake neman ya kare duk wanda zai kama sana'a din ya aure sai ya fada din Allah ta'ala ta karkawin zai taimake to da aka sai ka je ka nema ko ta irin mata ta yanzu ya zama wajibi ka aura don ka kuka da kanka daga wannan wannan halaka amma din da tana ta da kake bayan Allah ta'ala zai kushi da kai ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqatan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila dina alfata ne anya ce ta muni Allah ta'ala zai fushi da kai da sababin wannan sannan bayan nan mutuncin ka zai zube a cikin al'umma ya zo baka da kima bayan nan za ka ko wasu cututtuka wanda za ka zo kai mutuwan wulaƙanci za ka zo a ce ya yi abin nan ciwon ne ya kama shi saboda yana neman mata ne zai zama baka da wani kima a cikin al'umma sannan zai yana kawo talauci talauci kullum cikin bukata kake ko Allah ba ka kuɗin ma bukatan ka ba za ta biya sannan zai yana sa mutum ya zama bayi da wato mutum ya zama na bayi da haske kwata-kwata ne imani a fiska da ka gan shi ka ga mutumin banza kawai da ka gan shi ka ga mutumin banza ya za ka ga yana walakanta a duniya shi ne gane cewa nan da yake ne ya dawo masa walakanta zina yana kashe mutum da wuri in bai zina ba a nisan kwana yanzu za ka mutu ko za ka ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya da irin waɗannan abubuwan kwata-kwatansu da dai kai aure kuma zina ai akwai tashin ba kwanci hankali a cikin duk zina ce za a ce da kake komai daji da kake ci kasa ne babu nutsuwa don ba halar kake yi amma yin matar ka ne a cikin kwanci hankali da nutsuwa da samun lada za ka biya bukatan ko da haka wannan ba daidai ba ne ka ji tsoron Allah ka gyara halayen ka muna cikin wata ramaka yace malam yin bacci a yawaita yin bacci a musulunci akwai laifi ne akwai laifi mana yawan bacci yana kashe zuciya zama sai da koyaushe yana bacci zuciyarsa za ta mutu shi bacci ai tsakatsaki ake yi ba? za ka yi daidai wa daida ne don jikin da ya ba kawai bukata ne take sa ya bacci ka ɗauke shi kamar cin abinci idan kana jin yunwa ka ci abinci in ba ka jin yunwa karka ci shi ne lafiyanka bacci ya matsa maka ka yi shi in bai matsa maka ba karka yi domin idan ka yi bacci mai yawa kana bacci mai yawa zuciyanka za ta ke kaji za ta mutu farko ba za ka yi abun kanka ba a rayuwa ma sannan addinin ka ba zai tafi daidai ba tunanin ka zai zama wani iri baka da wani kwakwalwa na tunani mai kyau baka da hangen nesa gaskiya maka yau sannan idan ka karanta baccin kuma ya zama baka iya yin za to za ka iya samun kafin kai ka yi shi don kwakwalwanka ta huta kuma jikinka ya huta cuta za ta iya shigan ka ciwon kai da wani samun matsala na kwakwalwa zurikin bacci na haifar da shi ya kamata a yi shi ne ka yi shi tsakatsaki gurgudu a 24 hours ɗin ka kai awa takwas in ka daji da ilimi ne awa shida ya ce ba. kai awa takwas mun kai ba ɗalibi ne ba ne a kanna, amma kar ka wuce ka je kai awa goma sha biyu ko awa ashirin goma sha shida kana bacci wannan zai kashe maka zuciya haka nan abinci da za ka daina cin abinci za ka bi za ka shiga cikin damuwa za ka cuta za ta kama ka shida za ka dinga cin abinci da yawa ma dan ma za ka cuta za ta kama ka me ake bukata a kan ka sai ka ji yunwa ka kuma ka ci gobe da gurgudu wa shab da sa'ika min yu'in wa min shabalin wa ruhwa mahmasati sharu min al so za ka kaji tsoron abubuwa masu sakin ka shi ne yunwa da kuma yawan koji to haka shi ma yawan bacci da rashin sa duk ba ɗan sa ciwo malam dabba da ta mutu ya halatta a mutu ya mai tsare ko ko a'a ya mara masu ci don fasu to farko dai ta mushe ba za ka je ta kai wa wani ka ce masa ga mushe ba kamar yadda aka haramta maka shi ma haramun kuma za ta cutar da shi za ka je ka yadda ita kuma wani je ɗauka shi ba sai ka buɗe ba dan adam shi yake buɗewa ne in akwai canjeji ina za ka je ka yadda ita da ne ta rufe ko wani ya ɗauka bai dame ka ba in kuma ka rufe ka bunje in ba matsala ba ne za ka iya bunje ba amma yake mutum za ce dabba ya je a tona a ina za ka je ka bunje ta a gidanka ko a gonar wani ka ga wurin bunjewa ma sai zama wani aiki ne amma ka samu ka bunje a wani wuri shi kenan in kuma ka je ka yadda ita ta lalace haka wani zai ɗauka ma wannan mutum da zai kaje kaje kayan ne ba ka ba wani ya ce malam shin ka dangare laifi ne in kuma za a ce a za a yi <laughs> to ba yi da a akan ya halatta shi ka dangare ko bai halatta amma dai ɗabi'a tana yin tasiri idan mutane suna kyaman abu ba a cin duk abin da ake kyama suka ce alwazi'u tabi'i kalwazi'i shari'i wato duk abin da ɗabi'a tana hana yin sa to kamar shari'a ne ta misali yanzu tsoka ba ka da aya ko a jefi na cewa haramun da tsoka don za a kama ka filet ne na tsoka a kama a cokali a ce kake kuma je zai ganka zai fi mawa kashi ne kai kaga zai ta masa shi ne bai halatta a cikin amma tsoka a cikin goba ko a cikin dibino ne haka nan irin wannan kwaron ban ɗakin na mai sunanka in ba ya ba a jefe karatu amma sun da rai na yi damansa kada ya lasa kafi kamar shari'a ma ta yi damanta irin su kwaɗo kwaɗo kan akwai aya akwai hadisi cewa kar a kashe shi malamai suka ce yana nuna kar a ce to amma ko baka samu wannan hadisi ba ma ai mutum yana kyaman cin shi zaka yanka kwaɗo ka ci naman irin su dodon koɗi to kaga shi ma ka dangare hakan so bai kamata mutum ya ci Yace malam ya halatta mutum tunda ba zai ci alade ba amma kuma suna aihuwa da yawa ya kiwo su zai samu to ba cin ya ba kafar ba ake ai da zan yi bayani ko duk abin da ba za a ce ba a sai da shi ma sai za ka haramta sai da kare aka haramta sai da mutu to alhadajin ma mun karanta haramun ne a sai da jiyayi yayi a jisi ne gaske to da ka Allah ya haramta sai da alhadajin sai alaƙa kiwon da kuma ka sai don yana haihuwa to da yake haihuwar yana da albarka ne guda nawa yake haihuwa kila ya fi goma ko sha biyu amma in ka lura a duniya ba su da yawa saniyan da a shekara da su yake haihuwa su suka fi yawa a duniya karnukan da suke haihuwa da yawa ba su da yawa a duniya Allah ya kwashe musu albarka akwai yadda za ta haifi kwaya ɗaya da kyanta a biyu su fi su yawa a duniya za ka kaje ka nemi sana'a ta halal kai kiwon awaki da tumaki ko shanu amma ba dai alade ba yace ya yi mafarki ne malam amma Mai yi wanka ba har sai bayan da ya samu suna, ya azumi ha komai Aisha radiyallahu anha tace manzala ta kuma yana wayan gari da janaba kuma ba mafarki ba bayan gari ma na har sai bayan an yi kiran sallan karshe ma yake wanka sai ya tafi masallaci so da haka ya kalata in ka sadu da iyalinka ka tashi lokacin sahur ba lokacin wanka ba sai kai sahur ɗinka ko kai wankan kafin a fijire fito ko ba a fijire ya fito in kai wankan ka babu matsala wani ya rubuto takardar tambaya ne ko ya ne kamar wallafa game da baya abin da yake faɗa a takardar a takaice shi ne ya yi mummunar rashin lafiya ne amma wanda ya shafi harkar aljanu wanda ba inda bai shiga ba har da bokaye da kacce kar a jima duka ya je amma daga ƙarshe da ya samu sauƙi jarinsa ya ƙare kuɗi shi ya ƙare bai da komai a yanzu shi ne yake so a sa shi a cikin addu'a aikin da yake yi ma duka ya rasa aiki Allah dawo mishi da aikin shi da jari shi da kuma ya baki mata ta gari da zai aura wannan shine wallafa ne to wataƙila bokaye ne suka kasance dama bokaye kan adam duk wanda ya biya mutu to zai kare ko zai sani su dinga cinye maka kuɗi ne su to ma a nan su bi to ma har sai sun ga kariya karya ta gaba ɗaya kafin su jaje zuwa ya sa shiga boka ya baya halatta warakar da ka samu ba boka ne mai warkarwa ba Allah ta ala shi ne mai warkarwa su za ka kai tawakkali da Allah amma muna maka murna ne saukin da ka samu ka je ka shiga da kuma ma kai wakari ga Allah ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala abin da sai ada ka roki Allah ta'ala ya yafe maka muna addu'a Allah ya farfado maka da arzikin da ya kara maka lafiya kuma ya kare maka imaninka kar ka sake fada cikin abin da ka fada da daga ƙarshe akwai magana malam ya karfe tara da rabi ya yi dukkan keke na sai yana yankewa komawa gida yana ba mu wahala sosai murasa yadda za mu yi karfe tara da rabi ya yi malam ko za a yi wani roƙo ne na musamman mu samu a ƙara mana lokaci da keke na sai daga nan kuma sai wani ya roƙo addu'a na Allah ya bashi matar aure ta gari ya yi lissafin da matan kala kala akwai dai wani kuma ya zuwa a kan shi amma yake da ba da lafiya Allah ba su lafiya Allah ba shi mata abin da yasa nake kina ce bara ma mu roƙa an ƙara mana wannan ma mu roƙa abin da ke faruwa shi ne gwamna ba da ni kuma shi ko da ke ba da umarni a ƙara amma na ne a ƙara mana awa biyu kuma yau ne nake tsammanin zai dawo insha Allah gobe ah, za a yi masa magana na gaya wa karramansa kuma ji je wajen kwamishina a kojin shekarar da yi magana ta ce da gobe ko kawo zai kai wa gwamna gobe domin a fara mana awa biyu ka nema in mun samu in mun samu ma dai Allah ya za ƙara ko da awa ɗaya domin a dinga samun ana tashi ana samun cikin hasi to muna fatan Allah ya gobe mutum ma mutum ma nasara Allah ta ya samu wanda suka roƙi a dole Allah ya biya mu bukatun sa sai Allah ya biya wani bukatun mu na alheri gaba ɗaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب